ana magana dai a hanya ta biyu mai ƙarfafa son Allah mai ƙarfafa wa mutum ƙarin son Allah batuwan son Allah tsiran son Allah a zuciya da haɓakansa sau daga cikin muna cikin na biyu ɗin ne ake wanzo ilan nahali ka dubi kudan zuma fi tanawuli hal azhar min al anwam wajen eh, ainihin amfani da fure da take shan fure da take min al anwari daga cikin fururuwa anwaru fure ne tana jin fure fure ta san fure ainihin ta ce amma ba ta illanta furen ana cewa kanta mutum ya zama zuma in ya bakonci abu ko kuma aka ba shi abu ya zama bai cutar da shi ba ya yi amfani da shi bai cutar da shi ba kamar zuma za ta zo ta hau kan zuma ta sha abun da take so wannan ta hau kan fure kai ko ta sha abun da take so ta ga ba ta cutar da mutane ba ya kamata ya zama haka a zama alherin kawai aka kai kai amfani da abun da kake so amma ko baka cutar da na kusa wurin ba misali aka ce maka ga gareji zo ka karantar da ɗalibai a ciki mm. samu lada ka samu lada to kaga anan bai kamata kai kuma aka kawo yaran nan ka sake a faffasa ginin mai ke da sunan garejin ƙofan garejin a ɓallata ya ka ce kai kawai ka zo ka zauna kai karatun ka ka tafi abin ka ce in gama bita ku tafi su gama bita su tura kobin kowa su tura abin su wani lokaci ma su bata boye a ba a buɗe ko su dinga lilu ko a'a su bi ɗan tantin da na gida yi su zane shi da ƙofa da yar akwalan motarsa da aka cire daga garejin ita ma su bi su zane ta da zane kuma kila samu abu su abun wurin iskar nan da iskar ta fice a samu kaza makota duka su ma kaga a bisu a kalla gidan wancan a zana gidan wannan daga ƙarshe ai ba hayawa inda bai kamata ai ba haya ba ai tsari inda ba inda ya kamata ba bayan an riga an da wannan dukkan nan kaga laifin wanda ya zo ya sauka ya yi amfani amma ya cutar ya dace mutum zama kamar zuma duk dai ba mawdu'in bane ba to amma mu mawdu'in mu yadda mutum zai da san Allah to sai abun yayi haban zuma Zata ta sauka a kan fure ta sha abun da take so ta ce abun da take so ta tashi furen nan zai iya ji ya kyankashe ya yi abun da duka ake ba tare da ya cutar ba kuma ba ta cutar da fururuwan da suke gefen wurin ba duk ruruwa da ke gefen wurin ba wanda ta balla ba wanda ta cutar to ya kamata mutum ya kasance haka idan kun yi makaranta a anguwa sai ku kappa kappa mun san yara a gwada ji. da ma kai sakaci wanda shi ne aula za a ce malami bai zo a kan lokaci ba yara sun da gashi ruwa sun da haka ne wannan dan wuri lallabawa ake mutumin nan tsoron Allah ya fashe ce ga zarige na ku dinga yin karatu tun da mutane ba sa son addini amma shi yana so ko zan kuyi karatu to ka ya kamata haka ko a sai a gina makarantar ba ta ku yi amfani da makarantar ka cutar kaga nan dole za ka zo da wuri kuma in ka zo da wuri ba zaman ofis ne zuwa makaranta ba ba eh, zaman ofis shine shugabanci ba da rubuce-rubuce ne shugabanci ba rubuce-rubuce na biyowa bayan shugabanci duk shugaba dole yana wuri yana waje ‘ya'yansa kada su yi cuta ɗalibai kada a samu mai sakashi wanda zai zama ya yi banza da aikinsa har ‘ya'yansa sun je sun yi barna sannan balla da gaba ɗaya sannan kada ‘ya'ya su abun ɗin anguwa kowa ya san idan ana yi za a iya ganewa ana yi amma ba mutum zai je daga baya ba bayan yara sun gama taruwa sun gama ɓarnan da suka yi cikin makaranta sun yi ɓarnan da suka yi makwata sannan shi kuma ya taso ya shigo sannan kuma bukatar ta sami shi na da uzuri shi na da uzuri uzuri ya kama shi zai fita to uzuri duk wanda ko zai shiga wancan makaranta ko bai da uzuri in ku ba haka ba lallai ya ajiye aiki tun kafin a ce ka ajiye aiki ka yi wa kanka da ainihin kiyamun laili an ɗora min shugabancin nan amma a gaskiya ina da matsaloli da yawa ba za a dinga ganin abin da ake so sosai ba ina fata a yi min arziki a sauke min shugabanci zan ci gaba da koyarwa iyakacin ƙarfi na amma ni ina da lodi a kaina da ba zan iya ba da haƙƙin shugabancin nan ba shi kenan sai a ajiye maka ko kuma a ce riƙe haka har mu samu ran da muka samu za a baka ba kuma an ce baka ke da kana cikin shugabancin nan baka ba da haƙƙinsa yau kana nan gobe baka nan sai da ce ba kana sha'awan abubuwa da dama na abubuwan kana sha'awan a yi kaza kana sha'awan a yi kaza kai? to gaskiya baka dace da shugabanci ba dole kana nan akan shugabancin ka duk yadda za a yi ba dama alaba kana wannan wurin din to haka kuma mutum zai ɗauki abin da zai iya yi ya kamata mutum ya zama zuma mai sauka a kan fure bai ci kan kuran ba ba ka shi in watira zuwa alal akabari zai zuma kaka tsantsanta daga karanta ina jin babu wani kashi da zuma ke ci ko duk daɗin masu kashi na tsuntsu ko na menene ba sa bi kai kana kuskura kana sa turare ko ka jitu ko za ku yi aran gama da juna za ku ta biyo ka tana neman inda turaren nan yake kai kuma ka dinga motsi ka motsa ka gafa ma cizo ka tsaya kawai ba za ta cutar da kai ba ba daga na rikici kaure sai ba za ta yadda ba ita ma ba za ta yadda ba saboda ka ita mai tsafta ce yi ita zuma take da asararu masu yawa Allah sai ya san sirrin da ke cikin zuba wa ta'atuha fi kabiriha da disiplin tana da ɗa a wajen babbar yatta idan sarki sarauniyar nan ta sauka aure duk abun da za ku yi ba ita ta sashi ba zuma na sai dai ta yaƙi da ku ku duba zuman mu har sabon reshen muka yi amma ba ta sashi ba aka sa wuta aka sa wuta yara ku fuka ce ha ba ta fara harbin su tukun da fa fako da sai da aka aka hada wutan aka hada wutan aka cinna wutan aka tsere amma a haka nan muka gudu muka bata nan wanda suka fi bugagara ma suka gudu suka batta saboda tsaban disili ana koyon abubuwa daga zuma abu biyu ga tsafta ga da'a ga imani ga da'a hatta innahu katulu kullu man ma warada alaihi uh, ana kashe a yanzu na hatta ya katula ha'i ya kashe duk abin da ya zo kansa ya zo kan shugabannin nasu nasu wasu kashe shi da zuma na kashe mutum balle dabba wa kada akala an gashi me yake da suna ma da wa kada akala mustaqbaran shi da ku aka ta ku yau ha shi kenan eh ba ji ba mustaqbira ya kai ke saboda shi ko babban ya ci kazantawa shi wannan sarauniyan din shi ta ba zama ta sarki ba da Allah kashi kashin shanu nan da aka Allah sa jikin kwangin da ne shi kuma karon ka ke ci ta kuma ta kewaye shi haka Allah ya hada su wa ilakki ya riha shakalu sannan abu na nawa nan dai farko cin sarki sannan ga tsa'a ga haɗin kai da sannan ga yadda babban nasu yake wa ilakki ya riha shakalu musaddas injiniyoyinta da suka tashi za su gina gida sun zaɓe kwana shida kuma kaman wasiya suka je duk inda zuma take in za ta gida ta kwana shida ne ba ta zagaye hatta ko mai zane in zai zana a wannan ɗin zuma zai shi kwana shida ne in ta gida za ga kwana shida gare shi ta zaɓi wannan gini ta zaɓi tsarin wannan gini injiniyoyin zuman fala ta bani baita murabba'an ba ta gini mai kwana hudu wala mustadiran ba ta yin zagayayye mai kama da kago. wace mai kama da ah, ka zero ma ba daidai zero yana da ramuwa daidai zobe mai kama da zobe ba ta yi mai kama da zobe wala muhammasan ba ta yi mai kwana shida bakwai biyar bal mutaddasan jininta za ka ga mutaddas ne likhafiyatihi saboda wani sirri da Allah ya ba wa gini mai kwana shida fi shakalin mutaddas fa inna awfa al ashkali wa ahawaha al Ba mafi faɗin shakal zane ba na irin wannan zanen ɗin wanda ya gewaye ya fi ɗauki ai sa kan ga rumbu yana riba guda yawa dan ga kaman za su yi rumbu ma na ajiya amfani ya kusan kewaye ake ku wannan na wajen hanyar kawar nan na ga rumbu ne ai in kauce gadan nan a rumbu ne ko ba hundu. ba ka ba na ka zuba a ciki abu a ciki ko shekara nawa zai kwayoyi ne yake da suna baya baya kwari tunda bayan da ke can iska ya biya duk da shi don haka nan in an zuba masara a ciki sai ta shekara kaza a ciki ba mun da ya same ta in an sawa shi shekara kaza baya kwaro saboda ne ani zagaye yake ko ma tsofo na ba ciki wani abu ne da zuciya ta daga nan ku cire na ciki a tafi zagaye ya fi ci da yawa wa ma yaqrabu minhu da abin da ya kafar da shi fa innal murabba shi mai hudu takhruju minhu dawaya dawaya Hakan samu kononin da ba komai ciki in kace za ka zuba wa za mai kwana hudu dole sai an samu lungun da ba za a iya sa wani abu ba wajen tattalin wuri to ba a samun tattalin wuri a cikinsa da kuma laubanaha mustadiratan inda ta yi ginin nan na ta na biyu. labak ya kharjal buyuti khurajun da'i'a sannan da labak ya da ta zauna kuma dole da gaudi ainihin kharijal buyuti furajan da'i'a wurare da babu komai a ciki a cikin mai zagayayye in aka ce za a yi layi layi ai kaga dole sai an samu inda babu inda babu ba za a yi ɗan komai ɗan ƙarami sai an yi asarar wurare a ciki amma musaddas ba kwanan da ba za a je ba gaba ɗaya kwanonin na hakara su fita su to wannan Allah ya ba ta irin wannan fate kace subhanallah subhanallah ka ƙara son Allah lalle wanda iwa wannan dabba tsari ya tsora ta akan tsari mai iko ne ya fitar da mu muka koma gare shi duka tsarin Allah haka yake yadda izabawa zuma aula haka mu ma yan adam ya zaba mana aula dan ku buka bashi to fa ba za mu ga abin da muke so ba a duniyar mu da lahiran mu duniya yadda aka shiga bala'i to bala'i lahira sai ya ninka haka ta dalilin barin tsarin Allah kwaro ya bi tsarin Allah ka dubi irin nasarar da yake da shi yake da yi fa innal ashkal mustadira domin zane kullu zagayayye idza jama'a lam lam tajtami mutarafatu kuma ba zai iya sahu daidai ba ba iya zama a daidai yau ku dubi eh, me yake da suna masallacin mu na shekaru na kusa da gangaren nan nan in ka taho zango inda makarantar ta ko take a dan A kaga ba ne sago ne amma kaga ai an yi asarar wurare na farko ya zama mai zizi na tsakiya tsakiya su zama dogaye na ƙarshe su kare ƙanana ƙanana sannan sai an yi asarar wuri a ciki saboda kan mustadiri ba a samun ba'ayin sahu da shi mai tsaye fala shakala fil askali wata zawaya babu eh, wani zane daga cikin zanuka ma'abota kwanoni ya karubo fil intiwa min al mustadiri da yake fi kusa wajen tattaro din tarawa na irin gewayeye sai dai ba tsari ثم تتراصل جملة من آه جملة منه ثم تتراصل جملة منه سنة أسامصه أجاقريه بحيث لا يبقى من شدكنا أن لا يبقى بعد اجتماعها فرجبا فورا ainihin wani kafa ilal musaddas zuwa ga wani kwana dunne kwana shida anzur kaifa alhamahullah nan abun lura abin da ake sa a wasu da shi kaga yadda Allah ya wasu ma ilhama sai mutum ya roƙi Allah ya masa ilhama ta'ala dalika ala sigari hakamihi wa da'afihi ka duba karancin girman zuma yan kananu kananu da kaɗan suka fi guda amma yanzu na sa sa ƙarfi gudu bukatar ɗaya bukati ba magana zuma ta biyu ku gwada zuciya don ku ka gwada zuciya kuna a yi gawa yanzu nan ta kije ka ta ajiye karin taddi kuma ta damƙa ta shiga kunne ko ta shiga hanci ta kalli tana kakulan ido tana neman ina za ta samu kofan ido idan ta shiga ciki can nan ga wasu sun iso su ma sun saki ba ma su kuma sun sauka sun fara fada <laughs> maganin abin gudu kawai sai dai gudu da kwanto da kwana ka samu ainihin kai nisa da sarkin su su kuma ba sa nisa da sarkin su an kai nisa da sarkin za su dawo baya ne a sake sa ba shi wannan karin tsira yake daga baya amma dai yana sakin bom ɗin sannan yake barinsa a jiki sai kuma ka je kai ta jiniya sai ta jinya in ba ka cire karin nan ba to ciwon ko ba zai baka ba dole sai ka ka cire karin ka cire karin in nawa suka tije ka da an da an cire eh me yake karin shi madaki ne da fire sai da makari inda yana cizon kaɗin yanzu na wuri zai kumbura amma akwai makarinsa yana ce ka kana shafa wannan makarin bai ba kuma ba an ka samu su yayi mai abin nan din nan na rama na cikin an an bare igiyan kana tattauna shi kana wa shi ke zai kumbura ba yin kashe ƙin kashe shi eh na rama eh ba Yan da ɗan sauƙi a inda bai kumbura ba abu da yanzu na ya bar ma baki sun gungun yanzu dan idan ka yi saiti da nan da nan duk da ya ne ke zuma na je sha ya da ko ka sha zuma yanzu iwa bakin ka sun gungun yanzu harshen ka in ya tsana ma a harshen yanzu harshen ya dinga dole da ka shiru sai da an yi kwanuka mun gance ma assalamu alaikum da zai amsa ba na maka cewa alai za ka iya kira lamu wa alai kuma sala ba zai faru ba ya tsaya ita ce kamar ina ce ne ita kan ce mutum kamar tsaya mutum nan kasan kuma mutum ba zai iya tsaya ba domin da za ka yi ɗan shuru hakika ko ya sauƙi amma fa mutum ba zai iya ba in ko za ka yi motsi za ka zai ka to ka ko da idan ta zai ka kai magana tsaya ta tashi sai dai ka zuba kawai ala sigari hajjamihi wa ba'afihi za ka matsatsake shi kuma daga inda in ɗaya biyo ka yake je ka kashe shi to ku ga kaman ashirin sun biyo ka kaman wasu tana ba da wani adam warin nan duk da ito kaga na gefe gefen duka za ga kusa da wurin an danno ta ko ana dakaru na kullowa da makamai Ta ga akwai abubuwa da za a koya irin haɗin kai irin na zuma eh? wata ka oh eh haka kamar suna da sirri a kai gaskiya ne daga inda in harbi mutum ne nukun nan shi shiga in ya harbi mutum duk da hanci za ga yana neman hanci zai shiga ko ido in yi harba za ka ji ya kankame idon ya biyo ya haƙo hanshin nan an yana neman dole sai ya shiga cikin idon fa'atabi bi hadhihi lama'a a yi la'akari da wannan haskawa al-yasira wannan kaman wani kaɗan ne daga cikin ajaibu min khalqillahi wannan sai ya daɗa mutum son Allah imani da Allah sakankancewa da Allah a mutum ya san cewar ainihin ba mai fit da shi sai dai Allah da ce shi al-yasirati min muhaqqaratil hayawanati daga ƙanƙanin dabba fa nazaru fi hadha wa asbahihi nazari akan wannan mutum dogon tunani a kai tazdadul ma'arifata bihi na ƙara mutum imani na daɗa wa mutum sanin Allah da wannan sanin wa mahabba son Allah sai ya daɗa ruwa wannan ga ya isa haka